kankat za ku iya ganin wato jama'an jihar kano suna ta ma wato suna ta ma wato gwamnan jihar kano injiniya abubakar su ba mu wayi ba mu yi ba mu wayi ba mu yi ku ji me suke faɗi ba mu yi ba mu yi shi aka zalika a tunanin wato mai girma gwamnan jihar kano zai wuya kuma zai wuya kuma sai kuma taimakonsa saboda haka ku sa ku da gani ma yake faɗi a ta war war